bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda shine yini na biyar ga watan takwas shekara ta 2006 miladiyya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadus Salihin wannan kuma shine darasi na 102 haka ne za mu tashi babu ma yuqalu inda al-mayyiti wa ma yaquluhu man mata lahu mayyitun babu ma yaqulu inda al-mayyit ma yuqalu inda al babin da yake magana dangane da abin da za a faɗa a wurin mamaci idan an ce almayyit mutumin da ya riga ya mutu ko yana daf da mutuwa sai dai kalmar ta fi gaskatuwa ga wanda ya riga ya mutu me za a faɗa idan kana nan yayin da wane ya cika yayin da wane ya mutu wa ma ya man mata lahu mayyit da kuma abinda wanda mamacinsa ya mutu zai faɗa kai da ɗan uwanka ya mutu wa ko kane ko mahaifinka ko mahaifiyarka ko wani wanda kake majiya kake jiyatar sa ya rasu me za ka faɗa su sauran mutane da suka zo wajen me za su faɗa kai kuma da yake wanda ya mutu naka ne me za ka faɗa wannan shine abin da babin zai kunsa jerin hadisi na ɗari tara da da ashirin 925 an ummi salamata radiyallahu anha qalat daga ummi salama ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin Allah ta kare yadda a gare ta tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce idza hadartumul marida aw al mayyit idan kun halarci mara lafiya ko mamaci faqulu khairan to ku faɗa alkhairi a wajen fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma kulun. domin mala'iku sukan ce amin a kan duk abin da kuka faɗa idan kun faɗi sharri amin za su ce in kun faɗi alkhairi amin za su ce yayin da kuke zaune wajen majiyyaci kar a mayar da wajen wajen gulma ta faɗin zantuka na sharri da la'antar mutane a'a a mayar da wurin wurin zikirin ubangiji faɗin kyawawan maganganu game da bayan Allah domin mala'iku za su ninka cewa amin kan abin da kuke faɗa qalat tace falamma mata abu a ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yayin da abu salama ya rasu wato mijinta kenan tace sai na zo wajen annabi tsira da aminci tabbata gare shi fa qultu ya rasulullah inna aba salamata qad mata abu salma ya riga ya rasu kala sai manzon Allah ya ce quli allahumma ighfir li wa lahu wa aqibni minhu uqba hasana annabi ce ga abin zaki faɗa Allahumma gfirli wa lahu ya Allah kai mun gafara shi ma kai masa gafara wa aqibni minhu uqba hasana kamaye mun minhu amadadinsa uqba hasana mamaye kyakkyawa tunda miji ta yi rashi yanzu kuma tana son ta sake samun wani mijin to ya zanto wanda za ta samu a yanzu nan gaba shine mafi alkhairi sama da na wanda ya gabata ko daidai da shi ta fuskar alkhairi amma ci baya ne kina tare da mai addini ya rasu kuma ko ya sake ki kuma ki auri wani mara addini Allah akalla ko dai ki samu wanda ya fi shi ko kuma daidai da shi fakultu yayin da manzon Allah ya ce min in faɗi hakan ni ko a raina sai na ce fa aqabani Allah man huwa khairul li sai sai Allah kuwa ya maye mun gurbi da wanda ya fi Abu Salma din da na rasa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam shine annabi Muhammad zira da muke tabbata gare shi rawahu muslimun hakaza imam muslim ya rawaito hadisin kamar haka yace wa idza hadartumul marid aw al mayyit idan kun halarci wurin mara lafiya ko kuma mamaci ala shakki bisa ga shakka wato ko dai manzon Allah ce idan kun halarci inda mara lafiya yake ko kuma ya ce mamaci sai dai marwayaci ya manta wanne manzon Allah ya faɗa haka muslim ya rawaito shi ala shakki bisa ga shakka wa rawahu abu dawud wa ghayruhu abu dawud da wani sassan rawaito hadisin al mayyita bila shakk da lafazi daya idza hadartumul mayyita an gane ko fa qulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taquluna a ruwayar abu dawud ba wani shakka a ruwayar muslim kuma akwai shakka marwacin da ya yi shakka cewa ko dai annabi ya ce mara lafiya ko kuma ya ce mamaci wato kenan wannan na daga cikin addu'a da mutum zai faɗa idan yana wurin da mara lafiya yake a wurin da mamaci yake bayan ya cika kenan idan kai rashin idan kai rashin wato mace ta yi rashin miji haka za ta faɗa ko kai rashin ɗa haka za ka faɗa ko kai rashin aboki haka za ka faɗa ina fata mun fahimta wannan cikin abin da dama a iya samun canjin sa da tunda dai kana da rai akwai yiwuwar mai samun canji haka aboki tunda kana da rai akwai yiwuwar samun mai canji amma haka mata ko miji mata ta rashin miji akwai yiwuwar samun canji miji ya rashin mata akwai yiwuwar samun canji amma idan ka rasa mahaifi fa waɗansu malaman suka ce akwai canji in kakanka yana nan dare. rai ma'ana kana roƙon ubangiji ya mayar da kakan ya zanto zai ji kanka yadda mahaifinka ke jin kanka zai so ka irin yadda mahaifinka ke son ka zai taimaka maka irin taimakon da mahaifinka zai maka zai zama kwanciyar hankalin zuciyarka irin yadda da mahaifinka zai zama da waɗansu suka ta mahaifi baya da canji baya da musaya ya zaka ce a musanya maka shi da wanda ya fi ya zama ta'addi cikin addu'a kenan ƙetare iyaka cikin addu'a tunda baya da musaya ina fata mu fahimta haka waɗansu malamai suka ce wa anha qalat hadisi na 926 daga ummi salma Allah ta kare da a gare ta tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul naji manzon Allah tsara da mutum tabbata gare shi da iyalan gidansa yana cewa ma min abdin tusibuhu musibatun babu wani bawa da musiba za ta same shi lafazin musibatun ya zama kowace irin musiba babba ko karama mai yawa ko kaɗan ko wadda ta shafi dukiya ko wadda ta shafi kai wato an yi asarar rai ko an yi asarar dukiya ba wata musiba da za ta same ka komin kankanta ta komin girmanta domin musibatun anan da kira ne wanda ke kuma fi mahalli eh, fi fi siyakin nafi wanda ke tufidul umum ma min abdin tusibuhu musibatun babu wani bawa da musiba za ta same shi fa sai kuma ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati ya faɗa haka ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lokacin da ya ji an yi masa rashi ko an yi wa wani rashi ko yana jiyatar wani ya rasu kai tsaye sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kowace irin musiba ko mun kankanta ta ko mun girmanta in tuntube kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in danka ne to zai zo wajen ka yayi tuntube ko zamiya ta dauke shi inna lillahi wa inna in wannan ka ne ko ma me ya faru mota take dab da cewa ko taya ta fashe baka san inda za a nufa ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wanda zai faɗi haka bayan ya faɗi haka kuma ya ce Allahumma ajirni fi musibati ya ubangiji ballada a cikin musibata wa li khairan minha ka mun gurbi da mafi alkhairin abin da na rasa ba ba wanda zai faɗa haka illa ajarahu Allah ta'ala fi musibatihi fati sai ubangiji ya bashi lada a cikin musibarsa wa akhlafa lahu khairan minha kuma ya maye masa gurbi sama da abin da wato ya rasa wa akhlif li khairan minha wato a cikin kenan kun gane ku ga dai da abin yake zai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha abinda mutum zai faɗa kenan ba inda za a iya faɗa haka illa ajarahu Allah ta'ala ko ajarahu Allah ta'ala fati Allah ya ba shi lada fi musibatihi cikin musibar da hada shi da ita wa akhlafa lahu khairan minha kuma ya masa mai masa gurbi zama da abin da ya rasa qalat ummu salma tace falamma tuwfiya abu salma yayin da abu salma ya rasu qultu sai na nace kaifa amarani kama sai na ce sai na faɗa kama amarani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato na faɗi irin abin da annabi ya hore ni da faɗa fa akhlafa Allahu li khairan minhu sai ubangiji ya maye man gurbi mafi alkhairi daga shi Abu Salma din rasulallahi sallallahu alaihi wasallam shine manzo Allah kada da mun tabbata gare shi wannan hadisi shi ma rawahu Muslim Imam Muslim ya ruwaito shi wato dai abinda Imam Nawawi yake so ya ce lokacin da kake nan tare da mamaci ya mutu abinda zaka faɗa kenan sawa'un kai ne man dan uwanka ne ko ba dan uwanka bane ba ma yuqalu indal mayyit kenan yana nufin haka mutum zai faɗa وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال دقى أبو موسى الأشعري الله شكال الدابري هنا عبد الله بن قيس yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idza mata waladul abdi idan ɗan bawa ya rasu lafazin walad da sawa'un kana zakaran aw unsa mace ko namiji dai sunan shi walad in ana so a bambance tsakanin da namiji to sai a ce ibin ana nufin namiji bin ana nufin mace amma walad shamilul lizzakari wal unsa ya shafi mace ya shafi namiji dan haka kaga kowanne ne mutum zai faɗa idza mata waladul abdi idan da idan dan bawa ya rasu qala Allah ta'ala li malaikati sai ubangiji ya ce da mala'ikunsa gabattum walada abdi shin kun karbi dan bawana fa yaquluna na'am mala'ikun su ce eh mun karba fa yaqulu ubangiji ce qabattum samarata fuadihi shin kun karbi wato ainihin dan itacen zuciyarsa abin nufi ɗanɗanan zuciyarsa domin ɗa yana da kima a cikin zuciyar mai shi abin ƙauna ne a cikin zuciyar mai shi to sai ake sai ake faɗin da'a mai amfani a ce masa samara asalin samara a cikin larabci shine ɗan itace mangoro ko goba ko lemo dukkan ɗan itace shine samara to kuma ɗan itace yana da amfani to haka da abu mai amfani sai a ce masa ɗan itace a larabci kuma ɗan itace yana da zaki ko yana da ɗanɗano to haka kuma ɗa da ubangiji ta ala baka yana da ɗanɗano a zuci ɗanɗano ne na ruhi ba ɗanɗano ne da ake ji da kan harshe ba ina fatan kun fahimta ubangiji ya ce da su qabattum samarata fuadihi fa yaquluna na amsa ce eh ya ubangiji fa ma za kala abdi sai Allah ya ce mai bawa na ya faɗa fa yaquluna wasar ja sai sai ai ya gode maka kuma ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka mala'iku za su faɗa Allah fa ya san duk abin da aka faɗa ba wai yana neman ilimi bane wajen mala'iku amma abin da yake so ya kafa maka hujja ma'ana mala'iku su ba da shaida game da kai kuma don ya nuna adalcinsa a cikin mulki ya san komai amma da tare da haka ke neman bayani daga wajen wasu su shaida fa yaqulu Allah ta'ala sai ubangiji ta'ala ya ce ubnu li abdi baitan fil janna ku gina wa na gida a cikin aljanna ubnu abdi a ibnu li abdi ba ubnu abdi ba kenan ko ina ta tuno yadda fi'ilin yake a cikin sarf daga bana fi'ili madi yabni fi'ili mudari bina'an shine masdarin kalmar wato kaga ibnu li abdi dan asalin sa ibni ne sai aka shafe yawun din amma wanda bai lura ba sosai sai ya dauka dhamma din da ke kan nonon dhamma ce asliya to inda damma din da ke kan nunun damma ce asliya da shi ita hamzatul wasl sai a yi mata damma dan ka'idar doka ta fi'il amri idan salisul fi'ili ya zanto mazmum to hamzatul wasl za ta zanto damma za a yi mata idan salisul fi'ili ya zanto ghayr mazmum sawa'un kana maftuhan aw maksuran to hamzatul wasl sai a yi mata kasra kaga jalasa yajlisu jalasa yajlisu menene salisul fi'li anan lamun lamun mai gare ta kasra da haka idan ka zo fi'lil amr sai ka ce me ijlis saboda lamun din kasra gare ta alhamzatul wasl sai ka mata me kasra fahima yafhamu yafhamu salisul fi'li din wani irin harafi wani irin wasali fataha gare ta fataha gare kenan hamzatul wasl sai ka mata kasra ka ce ifham amma zakara yazkuru shakara yashkuru yashkuru salisul fi'li wani irin wasali gare shi bamma to hamzatul wasl sai ka ce mai uzkur haka idan yashkuru ne sai ka ce mai uskur to kaga anan idan baka yi hankali ba sai ka ce mai ubunu to amma ko ba haka bane ba dan alhamzat da ke kan nunin anan ba ta asali bace ba ai nunin din asali wasalin kasa gare ta saboda bana yabni kaga wasalin kasa gare ta to idan ka zo wato kenan yabununa ne asalin sa yuna ina fata an fahimta to amma ya'un ba ta iya daukan zamma musamman ga wawun ya biyo bayanta dan harafi ne na illa baya da karfi to sai a shafe ta idan aka shafe ya'un me zai nuna akwai ta zammatta sai a dauka a kaiwa harafin da yake kafinta wanda da asali kasara gare shi <laughs> la <laughs> wannan kawai tunowa ne ba wai shiryowa ne zan zo in faɗa wannan ba amma da haka kuma karatu yake wani lokacin sai zo maka kawai abinda ka karanta shekara goma ko shekara wani abu sai zo maka to idan irin wannan ta zo kar mutum ya girman kai ko ya kafafa sai wa Allah godiya ba banin ta sabace ba tanyan ubangiji ne da agajinsa akwai abin da ko kana so ka tuno sai ka kasa mutum ba sai ya faɗa suratul fatiha ba idan Allah so ya jarrabe shi to ubangiji zai ce ibnu li abdi baitan fil janna kaga idan aka ce ibnu wani ce ma ya gaban ma kan nunan zaka ce ibnu zaka yi kasra akan a karkashin hamzatul wasli sai ka ce me sai ka ce ay damma din ba ta asalin nunan ba ce damma din ta ya unce da aka shafe ita nunan din kasra gare ta tunda ko kasra gare ta hamzatul wasli za ta zanto me kasra gare ta kenan ibnu li abdi baitan fil janna wa sammuhu baitul hamdi ku ginawa bawa na wani gida a cikin aljanna ko sa masa suna gidan yabo ko gidan godiya rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi rawaito wannan hadisi wa qala hadithun hasanun yace hadisi ne hasan to kun ga wannan ai ba karamin karamci bane ba ki rasa da zuciya na da karaya kwarai da gaske amma a lokacin me ya kamata ki yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم ajirni fi مصيبتي wa لي خيرا منها minha wannan sai mala'iku su bada shaida cewa eh kin yi godiya kin jure kin yi hakuri kin mayar da lamari kin yi istirja'i to sai ubangiji ce ibnu li abdi baitan fil janna in mace ce ibnu li amati baitan fil janna ha kai ma in karsa da haka kai ma in kirsa da na fara ambatan mace dan zuciyarsa ta fi kariya idan an yi rasuwa sama da zuciyar da namiji amma dai hukuncin ya shafi kowa da kowa to wannan kuma shine abin da Allah madaukakin sarki yace dama a cikin littafin sa a cikin suratul baqara wa bashshiris sabirin alladheena idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun Allah ce wa bashshiris sabirin ka yi albishir ga masu haƙuri su wane ne masu haƙuri Allah zai ne za a musiba su ne waɗanda duk lokacin da wata musiba ta same su kalu sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to a nan aya sai ta faɗa a nan gurin manzo Allah kuma a cikin sunna ya ƙara mana me Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha sai kaga ka hada da aya da kuma hadisin manzo Allah saboda ba za ka samu wancan cikon ba sai a cikin sunna to Allah sai ya bi masu faɗin haka da yace ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun ya ba su sakamako guda uku sakamako na farko alaihim salawatun min rabbihim suna da salloli na musamman daga wajen ubangijinsu to abinda ake nufi da Salatu salatullahi subhanahu wa ta'ala shine sana'uhu al abdi fil mala'il a'la Allah zai yabi bawa a fadarsa ta mala'iku shine salawatu min rabbihim sai kuma mai abu na biyu wa rahama ubangiji kuma zai ji kan bawa yayi masa rahama sannan kuma abu na uku wa ulaika humul muhtadun waɗannan kuma suna shiryayyu kaga shaida Allah yake bayarwa gare ka cewa kai shirye ne idan kai haka idan aka yi maka rasuwa ka faɗi haka idan aka yi miki mutuwa kika faɗi haka wato kaga idan mutum ya bi abin da Allah ya shiryar da shi ya faɗa manzon Allah ya shiryar da shi ya faɗa lokacin da ya wata hasara sai ya zanto cewa wato Allah ya maye masa da abin da ya fi wannan sannan kuma Allah zai ba shi lada sannan kuma Allah ya ce ka zama shiriyye kin zama kimtsatsiya shiryayya amma idan mutum ya bi al'ada yayi ta kuka yayi ta raki yana yaga riga ana kama shi to wannan ya yi hasara shi dai mutum ba zai dawo ba ko mutum ya yi hasarar lada kuma zunubi ma zai biyo baya Allah tsare na'am eh inda yana cikin musibar eh, radadinta yana damunsa sai ya ta maimaita ta mm. hadisi na 928 وعن ابي هريره رضي الله Anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال daga Abu Hurairah Allah ka kare yadda a gare shi Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce yaqulu Allah ta'ala ma li 'abdil mu'min indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli duniya sun thumma ihtasabahu illa janna rawahu al-bukhari an karbo hadisi daga Abu Hurairah Allah kare yadda a anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lalle manzon Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce yaqulu Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce kaga hadisi ne kudusi ma li abdil mu'mini indi jaza'un bawa na mamune baya da wani sakamako a wajena idza qabatta safiyahu min ahalin duniya idan na karɓi wani abun sansa cikin mutan duniya wani abin kaunarsa cikin mutan duniya sun mahtasabahu sannan ya jure ya nemi ladan ubangiji game da shi illa aljanna fa sai aljanna baya da wani sakamako sai aljanna wato idan Allah ya karɓo wani wanda kake kauna kake so asfafi safi masoyi wa na allazi tusafihi fil wuddi wa yusafika fil wudd wato kake masa tsantsar so shi ma yake maka tsantsar so kana kaunar sa kauna ta Allah kauna da babu nifaka a ciki ba ta ganin ida ba kauna ta Allah to kaga irin wannan ne ai idan karanta zaka fi jin tsanani idan Allah so jarrabar ka sai ya karɓi ran wannan idan Allah so jarrabar ku sai ya karɓi ran wannan wanda kuka fi so kuke masa kauna ta Allah kaga mutum zai ji tsanani akwai lokacin da zaka ga an yi rashin wani mutum jama'a sun ji tsanani a cikin zukatansu irin tsananin da ko dangi idan ya mutu ba za ka ji wannan radadin ba to wannan kaga ita ce kauna ta Allah to idan Allah ya jarrabe ka da wannan kai hakuri ka ne malada sakamakon ka shine gidan aljanna al-ihtisab shine mutum ya yi hakuri don neman lada kamar da ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban al-ihtisab shine al ajri ya nemi lada a madadin yin kuka sai ya jure don ya samu lada a madadin yin raki sai ya jure ya yi hakuri don ya samu lada to ba da wani sakamako sai aljanna rawahu bukhari وعن أسامة بن زيد حديث نتري ترى دا عشرين ترى دا أسامة ابن زيد الله شكار دا أغريس shi ما هيجنسا قال يتي أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه تدعوه ɗaya daga cikin ‘ya'yan annabi ta aiko zuwa gare shi tana kiransa wato kubirhu anna sabiyyan laha a wibinan laha fil tana baiwa annabi labarin cewa akwai wani yaron ta karami ko ɗanta fil yana cikin hali na magagin mutuwa yana cikin hali na dab da mutuwa faqala rasul sai ya ce da manzan wato shi manzan Allah sai ya faɗa wa ɗan aiken da aka turo irji ilaiha koma wurinta fa akhbirha anna lillahi ta'ala ma akhadha wa lahu ma ata ka ce da ita abinda Allah ya karba nashi ne abinda kuma ya bayar nashi ne ma'ana idan Allah ya baki da ya karba da ma nasa ne idan kuma ya baki wani kuma nashi ne abinda ya bayar da wanda ya karba don nashi ne wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma bi ajalin musamma kowane irin abu a wajen Allah yana da ajali sananne yana da lokaci da aka iyakance masa famurha ka umarce ta kai dan aike fal tasbir ta yi hakuri wal tahtasib kuma ta nemi lada a wurin ubangiji wa zakara tamam hadis ya ambaci karshen hadisin to amma ya takaita akan mahallu shahid shine me wato fal tasbir wal tahtasib kaga shi ma wannan hadisin da mahallu shahid a cikin sa shine dan yake da yake dab da mutuwa abin da ya kamata wato kenan a faɗa wato a yi umarni ga mutum ya yi haƙuri ya zama mai juriya ya nemi lada a wajen ubangiji in ya mutu kuma a faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da sauransu babu jawazil bukai alal mayyit bi ghairi nadbin wala niyaha babin da yake magana dangane da halaccin yin kuka ga mamaci bi ghairi nadbin ba tare da kidayar ayyukan alkhairinsa ba wala niyaha ba tare da kukan rerawa ba domin lafazin annadbu ko annudubatu daga nadaba yandubu wato babin nasara yansuru nadaba yandubu nadban wa nudubatan annudubatu shine albuka'u alal mayyiti ma'a ta'adadi mahasinihi kuka ga mamaci garwaye da kidaya waɗansu ayyukansa na alkhairi ka yi kuka kana cewa wani mai mana kaza mai ba mu kujerar maka mai ba mu abinci duk shekara mai mana kaza sai ka tuno sai ka bashi da kuka a jima kuma ka sake ambatan wata falalar da ka sani tashi da sa to wannan shine annadbu bai halatta ba annadbu ko annudubatu kenan amma anniyaha shine wani kuka na rerawa akwai waɗanda suke rera kuka ɗin suke wani sauti na musamman wanda ke ɗauke da sako na bakin ciki da damuwa yadda kai ma idan ka je sai su kusan saka kuka to wannan mutanen hiliya aka suke yi sannan kuma mata sukan yi irin wannan ka ji kururuwa daga nesa to wannan shine anniya malaman mu na sauro suna cewa kukan kera to wannan shine dai kukan kera wancan kuma shine annadubu kaga annadubu ko ka garwaye da ambata mai ayyukan alkhairin mamacin ko sa ko gudunmawarsa ko kaza ko kaza da yake yi amma anniyaha shine rera kuka tare da sauti wanda yake ana iya ji daga nesa sukan ce kuma anniyaha wani lokaci akwai kakala a cikinsa kukan ido ne ba kukan zuci ba irin kana yi dan a gane wai kana cikin damuwa amma a zuci damuwar ba ta kai ta saka kuka ba kirkiro kakaro kukan kai to duk yana cikin anniyaha to waɗannan haramun ne yin dukkan su guda biyu nan amma kukan da za ka yi ba tare da ƙidayen alkhairinsa ba ba tare da ambatan waɗansu ayyukansu na alkhairi ba ga mamaci da kukan da za ka yi ba tare da lerawa ba wato ba ɗaga murya a ciki babu lerawa ba kuma ƙarƙaro shi kai ba shi ya zo da kansa kukan saboda tasirantuwarka da mutuwa wani ma baka san kana kukan ba sai da ka fara to wannan babu laifi kai ja'iz ne ma'ana idan kai baka yi haramun ba ba ta aka yi dole sai ka yi shi ba amma in ka yi la yalhaquka shar'an a shar'anci babu wani zargi da zai hau kanka dan kayi wannan kun gane wannan malam yace amman niyahatu fa haramun kukan kera haramun ne wa sayati fiha babun fi kitabin nahyi babi na musamman zai zo a cikin kitabun nahyi can gaba zai ware wani kitabul manahi dangin ababen da aka hana naha rasulullahi an kaza naha an kaza naha an kaza a can kuma zai masa babi na musamman shi kukan kera insha Allah ta'ala in Allah yarda wa ammal buka'u amma kuka faja'at ahadithu bin nahyi anhu wasu hadisai sun zo suna hana a yi shi wa annal mayyita yu'azzabu bi buka'i ahlihi kuma shi mamaci za a yi masa azaba a sakamakon kukan danginsa kamar yadda hadisan suka nuna wa hiya muta'awwalatun mahmulatun ala man awsa bihi amma waɗannan hadisai da ke nuna za a yi azaba ga mamaci idan danginsa sun masa kuka ana yin tawilin su ana ba su ma'ana ta cewa sai fa in ya yi wasici da haka kafin ya mutu mutumin da kafin ya mutu ya ce idan na mutu a yi mun kuka to sai ya mutu aka yi kukan to za a yi masa azaba gwargwadon kukan da aka yi masa kun gane wannan hayu shi kuwa hani inna ma huwa anil buka'i allazi fihi nadbun ya shafi kukan da yake a cikinsa akwai kidaya da lissafa da ambatan kyawawan aikin mamaci auniyaha ko kuma akwai rerawa kukan kera kenan to wannan shine aka hana waddalilu ala jawazil buka'i bi ghairi nadbin amma halattin da ke abin da ke dalilin da ke nuna halattin yin kuka ba tare da kidaya ko lissafa ayyukan alkhairi mamaci ba wala niyaha ko ba tare da rerawa ba ahadisu kasira hadisai ne masu tarin yawa minha ga wasu daga cikinsu? kaga anan gurin imamu nawawi ya daga sai yayi muqaddima dan kare ya wahalar da kansa ya kasa kuka kashi uku na farko akwai anniyaha daga naha ya nuhu nauhan wa niyahatan akan ce naha idan mutum ya rera abu da murya haka kuka mai dauke da rerawa ya nuhu nauhan ko niyahatan idan mace ce ɗaya take anna'iha in suna da yawa anna'ihat ko annawa'ih ko annuwahu da sauransu to wannan kukan kera kenan kaga shi daban yace maka haramun ne sannan kuma sai annadbu ko annudbatu shi kuma shine kukan da ke garwaye da lissafa ayyukan alkhairin mamaci shi ma wannan yace maka be haramun ne yace to hadisan wannan za su zo nan gaba amma yanzu ina son in maka magana akan kuka wanda ya halatta kukan da ya halatta shine wanda babu wancan babu wancan a cikinsa babu nadbu a ciki babu niyaha a ciki wannan yana da hadisai su zan kawo maka amma waɗancan dama na ce masa haramun ne sun dace a kasu ba a kai su kitabun nawahi kitabul manahi ababai da aka hana kaga wannan shine fiqhu kuma shine ilimi kuma shine fahimta wato karka ta kuɗa ka garwaya ababai daban-daban sai mutum ya rikice hadisi na 930 an ibn umar radiyallahu anhuma daga Abdullahi dan Umar Allah shi kare da a gare su shi da mahaifinsa Umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa ada sa'ad ibn ubada ya je duba sa'ad ibn ubada baya da lafiya wa ma'ahu abdurrahman ibn auf tare da shi akwai abdurrahman ibn auf wa sa'ad ibn abi waqqas da sa'ad ibn abi waqqas wa Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhum da Abdullahi dan Mas'ud waɗannan sahabai guda uku suna wurin lokacin da annabi je duba shi fa baka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da annabi ya ga halin da sa'ad ke ciki sai yayi kuka falamma ra alqawmu buka a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da mutanen suka ga yadda annabi ya kuka bakau suma ma dai sai suka fashe da kuka fa sai manzon Allah ce ala tasma'una shin ba da sanin cewa inna allaha la yu'azzibu bi dam'il aini ba ku taba ji ba cewa Allah baya azabtar da mutum dan saboda hawayen ido wala bi huznil qalbi kuma baya azabtar da mutum dan saboda damuwar zuciya naka ya mutu zuciyarka ta damu Allah ba zai maka azaba ba don wannan damuwar zuciyar naka ya mutu hawaye ya bulbulo ya bubbugo a idanunka Allah ba zai maka azaba ba don wannan walakin yu'azzibu bi hadha aw yarhamu amma Allah yana yin azaba ne da wannan ko kuma ya rahama dan wannan to da ya faɗi haka sai ce mai wa ashara ila lisanihi ya nuna harshen sa kun gane sai ya nuna harshe kukan ido kaga kuka da wanda zai zubar da hawaye babu sauti ko damar zuciya wannan kukan zuci ne babu sauti amma me ake yin azaba da shi shine harshe dan harshe mai niyaha da harshe ke amfani idan suka tsalla kururuwar tasu sai su rinka katsa harshe sai sautin ya rinka fita a karairaye yana ba da wani sauti na musamman idan mutum ya zai zama abin da rai shi yasa ba zan kwatanta muku ba amma dai kun fahimci abin da nake son ba kuma tunda abin da yake haramun ne bai kamata ma mutum ya iya ba gara ma kare ya iya yu'azzibu bihadha aw yarhamu ma'ana yu'azzibu bihadha aw yarhamu bihadha kenan abin nufi da harshe ne za a yi wa mutum azaba in ya faɗi dangin maganganun da aka hana shi faɗa da harshe ne za a yi wa mutum rahama in ya faɗi irin abin da ake so ya faɗa muttafaqun alaihi imam bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi ma'ana kukan annabi da kukan sahabbai ya nuna halaccin mai kukan yace domin kukan da suka yi lokacin da suka je duba sa'a ko dai sun yi lokacin yana dab da mutuwa ko kuma sun yi bayan ma an riga an zare ransa kaga dai na nuna halaccin yin kukan amma idan bai zama annuduba ba bai kuma zama anniyaha ba hadisi na 931 wa an usama ta bin zaid radiyallahu anhuma daga usama ibn zaid Allah shi kare da a gare su shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rufiya ilaihi ibn rufi'a ilaihi ibn an kawo wa annabi dan yarsa mai kenan jikansa wa huwa fil maut lokacin yana cikin hali na dab da mutuwa aka ɗauko dan aka kawo shi wajensa fa fadat ayna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai idanun manzon Allah suka fitar da hawaye fa qala lahu sa'ad sai sa'ad ibn abi waqqas yace da shi ma hadha ya rasulallah. me kenan ya manzan Allah kai ma kenan kakan yi kuka idan an yi mutuwa idanunka su fitar da hawaye kala sai manzan Allah ce hadhihi rahmatun ja'a laha Allahu fi qulubi ibadi wannan rahama ce da ubangiji ta Allah ya sa a cikin zukatan bayinsa wa inna ma yarhamu Allahu min ibadihi ruhamaa ubangiji kadai yana jin kan masu jin kai ne cikin bayinsa banda masu jin kai babu waɗanda Allah zai ji kai to mahallin shahid anan gurin idanun manzan Allah ya fitar da hawaye amma an ji sauti an ji kururuwa ba a ji ba kaga daidai yana nuna halaccin idan mahaifi ko wani ko matarka ko da ko ke mijinki ya rasu kowa ko mahaifi kika fitar da hawaye kika yi kwalla kika yi kukan zuci da damuwar zuci duk wannan babu mai babu laifi amma wannan kururuwa ita ce aka haramta tun daga shi manzan Allah yayi sannan yi din ko manzan Allah sai nuna alama ce ta cewa zuciyarka akwai rahama idan wani ya rasu ko yana cikin hali na dab da mutuwa tunda an kawo shi huwa fil mauti yana cikin hali na dab da mutuwa nafsuhu taqaqqa'u ko wani abu makamancin haka a zuciyar kamar ransa numfashinsa na daddaukewa sai tausayin yaron ya kawo manzon Allah manzon Allah bai aune ba sai hawaye ya fito daga idan. kuma yace wannan alama ce ta rahama kuma kuma sai kawo wata fa'ida wadda ta shafi wannan da komai ma na rayuwa sai sai inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama kadai waɗanda Allah ke jin kansu cikin bayi su ne su ma masu jin kan mutane dan mai jin tausayin mutane shi ma Allah zai ji tausayinsa mai jin kan mutane shi ma Allah zai ji kansa yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama manzo Allah kuma ya faɗa cikin wani hadisi, man la yarham la yurham duk wanda baya jin tausayin mutane shi ma ba zai ji tausayinsa ba ma'ana ka zama sanadiyar jin daɗin mutane kar ka zama sanadiyar su ka zama sanadiyar farin cikin mutane kar ka zama sanadiyar bakin cikinsu na idan an ce mutane ana nufin yan uwanka musulmai an fahimta ko don kafirai idan ya zanto akwai ja'in ja da kuto me kuma na rahama me na jin kai tunda nan fagen yaki ne ko da yake waɗansu malamai sun ce ko da a fagen yaki akwai rahama din tunda kai kana ya ƙasa ne ba dan kai ka more ba dan nassoshi na alkur'ani sun ce kai mai ka yake shi qatilul ladzina yalunakum min al-kuffari wal yajidu fikum ghilza wa alamu anna allaha ma'al muttaqin kuma ya katta ta aka nuna cewa tana daga cikin takawa ashe lokacin da kake ya kasa ba rashin jin kai bane ba umarnin Allah kake bi to amma wajen ya katta shi kuma sai manzon Allah ya zo ce kar ka kashe mutum ka kasance na gawarsa kaga wannan ai rashin tausayi ne ka ce ka yanke harshe ka yanke kunne ka lalata fuskarsa a kasa gane ko da kafiri ne bai halatta kai masa wannan ba kada ka kashe yaro karami wanda bai kai balaga bai da an je yaki dan kaga har yanzu akwai rahama din kenan ko a cikin yaki kar ka kashe mace kaga akwai rahama kenan kar ka kashe tsoho kaga da akwai rahama din kenan kar ka kashe wanda ya ruga coci ya boye ko kuma a'a wanda yake da killataccen daki na ibada nashi ko da ba Allah yake bauta ba kaga shi ba dan rigima bane ya je ya boye a wurin ibadarsa baya sai ga kowa yana gudun duniya da dattin da ke cikinta sai dai ta wata hanya da shaidan ya shata masa ba wanda Allah ya shata masa ba duk da haka ba za ka kashe shi ba ko da ana yakin musulunci ka duba tsari na addinin musulunci yanzu addinin da ya kunshi wannan tsarin kuma sai wani ya zo ce akwai ta'addanci a ciki in ba rashin hankali ba ko rashin fahimta sai da dokin mai baki ne ya fi gudu dole kaga muna da buƙatar mu kururuta musulunci mu faɗe shi na farko mu karantar da junan mu shi mu san shi a yadda yake ba a yadda muke zaton sa ba a yadda yake ba a yadda muka gaje shi ba a yadda yake ba a yadda muke so ya zama ba <laughs> dan waɗannan ababe guda uku yadda muka gaje shi yadda muke zaton shi yadda muke son ya zama ba lalle bane zanto ya dace da nasoshin alqur'ani dan abin da ya gurbata musulunci har waɗansu suka kasa fahimtar sa shine yadda muke son ya zama sabanin yadda Allah yake so yadda muke zaton sa sabanin yadda yake a bisa ga hakika yadda muka gaje shi sabanin yadda yake a rubuce cikin alkur'ani da hadisi waɗannan ababen guda uku su zo gurbata addini wajidna aba'ana wannan shi gurbata addini to kaga amma in za mu karanta addini mu karantar da junan mu shi kowa wanda suka karance shi su yada shi ai ba karamin abu bane ba duk wanda ya ji wani abu ya isarwa wanda bai ji ba manzo Allah yake cewa bi ballaghi shahidul ghaib wanda yake nan ya sanar da wanda baya nan ma'ana hanyoyin sanarwar kawai suna da yawa hanyoyin sanarwar suna da yawa kwarai da gaske saboda haka nauyi ne akan kowa dan idan aka faɗi musulunci yadda yake bisa ga hakika duk wannan tuhumar ba za ta dawo musulmi ba amma yau turawa sun ci nasara akan mu ta wata fuska suka samu ka zanto masu kare kai a madadin mu zanto masu kai farmaki sai zanto yanzu aikin mu mu kare kai su ce addinin musulunci ya cutu mace mu ce bai cuce ta ba kaza kaza kaza kaza so me yasa tun farko ba mu faɗi wannan kaza kaza din ba kafin su ce sai addinin musulunci babu tsarin rayuwa a cikin sa mu ce akwai kaza kaza kaza to me yasa tun farko ba mu dabbaka shi a cikin kawunan mu ba kafin su ce ina ba an fahimta to amma ba mu kara bai idan mun tashi a yanzu ba mu yi latti bai idan mun tashi wala yansuranna Allah man yansuruhu inna Allah laqawiyyun aziz حديث نتري سر ثلاثين دبيو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دقى أنس مالك يتي للي من الله صلى الله عليه وسلم الله ثبت قريشي دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه manzo Allah ya shiga wurin ɗansa Ibrahim daidai lokacin da shi Ibrahim ɗin ke fitar da ransa wato ransa na dab da fita sukan ce judu bi nafsihi kamar yana kyauta da ransa ma'ana ransa na fita daga jikinsa kenan فجعلت عينا rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama تذرفان sai idanun manzon Allah kai tsaye suka ci gaba da malalar da hawaye fa kana lahu Abdurrahman ibn Auf sai Abdurrahman dan Auf yace da shi wa anta ya Rasulullah kai ma kenan ya manzon Allah kuma za ka yi kuka fa ya ibn Auf innaha rahma ita ya kai ibn Auf ai rahama ce wannan hawayen da ka gani thumma atba'aha bi ukhra sannan ya bi wannan kalma tashi da wata jumlar fakala yace innal ayna tadma idanu na fitar da hawaye wal yahzan zuciya tana damuwa wala naqulu illa ma yurdi rabbana ba abinda da zamu faɗa sai abin da zai yarda da ubangijinmu wa inna li firaqika ya ibrahim la mahzunun lalle game da rabuwa da kai ya ibrahim muna cikin damuwa rawahu al-bukhari imam ya rawaito wannan hadisi wa rawa muslim ba'dahu muslim ya rawaito wani sashi na hadisin ba dukansa ba wal ahadithu fil babi kasiratun fi sahihi mashhura hadisi game da wannan babi na halaccin yin kuka ga mamaci dan abin da yake nufi da babin kenan babu jawazil buka'i hadisi dangane da wannan babi na halaccin yin kuka ga mamaci wato suna da yawa kuma shahararrun hadisai ne cikin sahih bukhari da waninsa wato suna nan da yawa kenan a takaice ina jin wannan eh, bayani ne mamun nawawi wajen shiga babu ya warkas a nan nake so in faɗa a takaice kafin mu can babu azaba da za a yi wa mamaci a sakamakon kukan ahalinsa kila wani ya ce to ai aya tana nuna cewa wala ta zuru wazra to muzra ukhra wata ba ta daukar laifin mata ya wani zai kuka wani kuma na kwanta cikin kabari bai san an yi kukan ba a yi masa azaba to shine na imamu nawawi ya ishara cewa za a yi masa azaban ne fassarar da malamai ke wa hadisin za a yi masa azaba ne idan me idan wato ainihin ya yi umarni ko wasiti da haka to sai masa amma idan bai wasiti ba ba za a yi masa ba sannan kuma za a yi masa azaban ne idan ya san a al'adar garin su dama idan an mutu ana kuka shi kuma bai wa ƴaƴansa da danginsa wa'azi ba kafin mutuwarsa yi shiro kyale su akan haka suka mutu kan al'ada suka yi masa to nan ma za a yi masa azaba saboda me sakaci na wa'azi amma idan mutum ya san al'adar garin su ana kuka to tun kana da rai tun ma kana da lafiya ko kuma lokacin da ka samu kanka cikin rashin lafiya sai ka faɗa dan yanka ko na mutu kar ai kuka ba a yin kaza ba a yin kaza kaza da kaza ake ka faɗa ƴaƴanka ka faɗa matarka ka faɗa wa dangi da abokanai da masoya kowa ya san wannan ita ce wasiyarka to idan ka mutu wani ya je yayi kai ba za a yi maka azaba ba amma idan ba ka yi wannan ba kuma san al'adar garin ana yi da ka mutu kuma aka yi maka to za a yi maka azaban ne saboda me sakaci ko idan kai wasiki to wannan ma kuma za a yi wa mutum azaba saboda mai yayi wasiki bil batil wasiki wanda yake na bata ina jin wannan ma'ana ta fito ko babul kaffi amma yara min al mayyiti min makruhin babin kamewa dangane da ambatan abin da ya gani na mamaci na abin ki ko amma yura abin da aka gani min al a jikin mamaci min makruhin na abin ki abin nufi lalle ana buƙatar idan ka ga wani abu a jikin mamaci na abin ki to ka kame bakinka kar ka faɗa to za ka ga wannan ne kuma idan ka zanto cikin mai ko kana nan ya mutu ko kuma bayan ya mutu an kirawo ka cikin mai masu wanka da likkafani ko kai mai wankan ne ko kai mai likkafanin ne ko kai ne za ka yi wankan da likkafani to kai ne za ka zai iya yiwa ka ga wani abin ki a jikin mamaci to shari'a ta ladabtar da kai cewa in ka ga wani abin ki a jikin mamaci karka mai karka faɗa to malamai suka ce abin ki iri biyu ne akwai abin da ya shafi halitta akwai abin da ya shafi hali an gane ko abin da ya shafi halitta kamar a ce yana da wani tabo a gadon baya babu wanda ya sani sai shi ko wanda ya san lokacin da ya rashin lafiya wani ma wanda ya san lokacin da rashin lafiya zai san yana taban ne ba zai sani ba riga ta koyi shi malin malin ta koyi shi kuma ta koyi shi ba wanda ya sani to amma idan an zo gawa idan an zo wankan gawa kaga za a gani ke ko kuma a'a yana da canjin launin fata a wani wuri a jikinsa wanda asalin halitta ne ubangiji ya jarrabe shi da wannan akwai wanda suke da zabiya din nan amma ba dukkan jiki ba kila a wani sashi na jiki inda tufafi na iya abin nan ko wanda yake da wani cuta ko wani miki a jikinsa kullum yana koyi zai sa ban da ya dora riga akai ba za a gane ba amma yanzu wankewa an zo masa wankan gawa duk za a gani to waɗannan abin da ya shafi mai halitta ko ta iya wa mutum yana da gwaiwa duk ba a sani ba gwaiwa kan ai aibi ce to amma ba wanda ya sani to saboda haka idan an zo wankan gawa za a iya gani to irin waɗannan haramun ne ka faɗa ko da ka gani to abin da kuma ya shafi hali shine kamar akwai wanda lokacin da mutuwa ta zo masa sai ya ga ubangiji ya muni da fuskarsa da kyakkyawan mutum a lokacin mutuwa kuma ya zama mai mummuna da fuskarsa da annuri da haske a lokacin mutuwa ko fuskarsa ta yi baki kiran to wannan malamai suka ce alama ce ta mummunar cikawa ba lallai bane ya zama kafiri zai iya zamantowa kafiri ne zai iya zamantowa mummuni ne mai sabo to idan mummuni ne mai sabo akwai yiwuwar Allah ya yi mai ya gafarta masa zunubi dan ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kaga anan gurin bai halatta ba kenan ka bona na masa duk da haka tunda ya riga ya mutu yanzu al'amarin sai na wajen ubangiji barin wannan abin a jikinsa don kai mai wanka ka ɗauki izina da wa'azi ma'ana ba za ka munana wa ƴan uwansa ko danginsa ba da wannan za ka kame bakinka ba za ka faɗa ba to wannan shine sirrin da ya sa ma a shar'ance aka fi son wanda zai wa mamaci wanka shine dangi na kusa ko miji da matarsa ko mata da mijinta ko kuma dangi na kusa wa ya wanke kaninsa kani ya wanke wansa Ɗa ya wanke mahaifi mahaifi ya wanke ɗa ina fata an fahimta to wannan su aka fi so su yi ba wani mai wanka bane wani malami da ya dauko daga wani waje dan irin wannan idan rai ya bace bayan ya mutu ma ana kare masa hakkinsa ba sai yana da rai ba ba irin da turawa suke waka da abin ba wakar ƙarya duk abin da suke faɗa na wani yancin dan adam ƙarya suke yi abin da suke nufi dan adam din farin fata bature dan Europe ko dan Amurka Europe din ma Europe ta yamma banda Europe ta gabas su kansu ana nan musu bambanci ina fata an fahimta yanzu dan bulgaria da wani basabiya da wani dan wane ne dan romania ai kaga europe ce amma europe ta gabas ba dan ingila ta ta ta ta dan faransa da dan wane ne da sauransu kaga su kansu sun karkasa kansu gida gida da haka yanzu sun ce dan adam ba su suna nufin su ne yan adam amma ban da wani dan sa da wai ka dauka wani dan asiya da wani dan afirka wai su ne wai shi ma ya sa kansa a matsayin dan adam kariya suke ba haka suke nufi ba kariya suke amma kaga a musulunci idan an ce dan adam ana magana dan adam din gaba ɗayan sa ne ko baki ne ko mai dan mu ka'idar mu ita ce inna akramakum indallahi atqakum saboda haka anan gurin babul kafi amma yara idan mutum shi ɗaya ne abin da ya gani ko amma yura abin da aka gani min almayyiti daga jikin mamaci min makaruhin na abin ki shine nace ko dai na kaza ko na kaza hadisi na 933 wa an abi rafi'in aslam maula rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wato daga abu rafi shine aslam maula rasulullah yantaccen bawa na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal manzon Allah da da mutun Allah tabbata gare shi ya ce man ghassala mayitan fakatama alaihi dukkan wanda ya je wanke mamaci kuma ya ɓoye masa sirrinsa bai je ya yada ya barbaza ba غفر الله له أربعين مرة الله زي مسا غفر حسو أربعين رواه الحاكم وقال حديث صحيح على شرط مسلم حاكم يروي توشي حديث صحيح بس شرط إمام مسلم تكون أنا ya yi babi dangane da abin da za a gani na abin ki aka ce mutum ya kame bakinsa to idan ba aka ga abin so wannan ya halatta a faɗa idan an ga abin so ya halatta a faɗa dan za ka iya zuwa ka je wankan mutum ka gan shi kamar gashi da ransa kamar ma yana murmushi kamar ka ce wane ya ansa to wannan alama ce take kyawar cikawa eh, ba za ka yanke ba ka ce wani dan aljanna ne amma an ga abin da yake za a kyautata masa zato za a sa rai ina ma mu ma mu zama kamar wannan a cikin wannan halin wannan za a faɗa tunda alkhairi ne amma sharri sai a yi dan Allah tsakaninku da Allah yau me muka fi a yau tsakanin alkhairi da sharri da bakunan mu ga wannan ai ba karamin hadari bane ba a rayuwar musulmi ya zanto cewa sharri shine abin yadawar ka ba alkhairi ba in wani da alkhairi dubu a yi ne na dubu da ɗaya sai sharri ɗaya kai a wurinka an samu annasikh wal mansukh wannan sharrin guda ɗaya shine annasikh al mansukh din kuma shine wancan alkhairin guda dubu ɗaya wannan zalunci ne ko adalci zalunci cikakken zalunci to kuma za ka yi adalci fa ga mutum ko da tsakaninka da shi akwai yar cewa ya yi maka laifi ko ka yi masa amma abin da ka sani na alkhairi game da shi dole ka faɗa dan Allah ce wala yajri kum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kada kiyayya da waɗansu mutane ta sa ku ƙi yin adalci a'a ku yi adalcin shi ya fi kusantar da ku da takawa kana kinsa to kai masa adalci yasa ake kidaya cikin abin da Abu Sufyan ya fice da shi a halin kafirci ma kafin ya musulunta lokacin da sarkin Roma ke tambayar shi game da annabi yace so yake ya samu abin da zai soki annabi yace ba dan kar tarihi ya haddato na taba yin ƙarya ba da na yi masa ƙarya duk abin da aka tambaye ni game da shi so nake in samu idan zan soke shi kuma amma bana so in yi ƙarya yace dole in faɗi gaskiyar da na sani aka tambaye shi yaya shi dan dangi ne ko bare ne sai dan dangi ne dan tsakiyar makka ba wani gida cikin gidan quraishawa face manzon Allah yana dangantaka da su ta kusa ko ta nesa dan sarauta ne yace ba dan sarauta bane mai dukiya ne yace ba mai dukiya bane yana ƙarya yace baya ƙarya <laughs> aka ce yana saba alƙawali yace to anan ne na samu inda zan dan shiga na ce a wanda muka yi da bai taba sabawa ba amma a yanzu mun yi wani sabon alkawali ko zai cika ko ba zai cika ba ko ka duba fa lokacin da Abu Sufyan ke waɗannan maganganu fa shi kafire ne bai furta kalmar shahada ba yana kiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yana son ya samu abin da zai cutar da manzon Allah amma kuma shi yana ganin ba zai yi zalunci ba ko ba zai karya ba kafiri ne fa a lokacin dan Allah ka duba a rayuwar mu ta yau ko da mutum ya yi maka dukkan alkhairi a rayuwarsa lokacin da wuri ɗaya ya saba maka duk sai ka manta da alkhairi sai zanto bakin ka sharri kawai yake faɗa wato kamar ma wato bakunan waɗansu kamar bakin kaza ne in ka ga ya tone tone akan juji ne akan bola akan datti kawai nan yake tone tone amma ba wajen alkhairi ba to wannan ya kamata kowane ɗaya daga cikin mai duba matsayinsa tsakaninsa da yan uwansa musulmi wai menene duniyar nan ne me ake ciki a cikin ta yadda aka kai wane aka wanke wane aka yi wa wane sallah ni ma haka wata rana za a kai ni za a wanke ni za a yi mun sallah yadda wane mutu haka zan mutu shi da ya tafi bai gaggawa ba mu da muka sa ba mu yi jinkiri ba mu yi latti ba walan yu'akhkhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha to wannan ya kamata kowane ɗaya daga cikin mu ya rinka halartowa akwai gafala zan iya gafala zaka iya gafala amma mu rinka halartowa wannan a tattare da mu in kuma wani ya gafala zai zo ya gafalar da mu sai mu yi kokarin faɗakar da shi kare gafalar da mu bayan ya gafala sai mu faɗakar da shi ya dawo kan daidai in shi dan ya jefa mummunan tunani a ka game da dan uwanka yi masa kai isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim tunda Allah ce wa imma yanzaghannaka minash shaitanir rajim fasta'iz billah haka ya kamata kowane ɗaya daga cikin mu yayi dan ya fita salin alin daga cikin gidan duniyan nan ba tare da an kama shi da ya shiga haƙƙin wani dan uwansa ba dan duk abin da kake so ka shiga haƙƙin dan uwanka saboda shi wannan abin dai ba wama zai tare da kai ba in kuɗi ne in mukami ne in sarauta ce in tsabagen magoya baya ne da mabiya da muridai ko ne ba abin da zai dawoma tare da kai ba lalle bane ka samu ka iya samu ka iya kasa samu kuma ka riga kai hasara kin dun lahira ka iya samu baka ci mu da abin baka mutu ka iya samu abin ya baje ka yi kuɗi ka karye ka samu mulki kuma a kwace mulkin da wanda ya taɓa mulki aka yi masa jiniya ana tara kowa kafin ya wuce sannan ya sauka ya bar mulkin da wanda bai taɓa yi ba wa ya fi jin takaici a cikin zuciyarsa wanda ya taɓa yi ya fi jin takaici don ya ɗanɗano wani abin da yanzu babu shi kai ko baka san shi ma ballantana ya dame ka da wanda ya taɓa yin kuɗi ya ci duk abin da yake so ya ci naman su, ya ci naman barewa aka yi masa farfesun talotalo ya yi duk abin da yake so sai daga baya ubangiji ta Allah jarrabe shi da karaya da wanda kai tun daga shekara 20 da suka wuce zuwa yanzu dama a kariyan kake haka kake tafiya kai da shi dan Allah wa fi jin daɗi ka fi jin daɗi dan kai abin da ya ciwo ya ji daɗin shi dan dana baka taba jin sa ba to abin da baka san shi baya damun ka abin da ka san shi karasa ya yafi damun ka to kuma idan mutum yana shi kenan kuma dole ne zai sauka yanzu ba wanda yake cikin tashin hankali sai wanda Allah bai masa gaman katar ba cikin gwamnoni da 'yan majalisa wanda sun yi shekara bakwai yan saura ɗaya sun fi kowa tashin hankali a cikin waɗannan kwanakin ina nufin duk wanda Allah bai masa gaman katar ba duk wanda Allah bai bashi zuciya mai dangana ba duk wanda Allah bai bashi wadatar imani ba wallahi ya fi kowa tashin hankali shekara bakwai ɗin nan yanzu yana ganin wannan ɗayar fa yaya za a yi me zai biyo bayanta shi yasa kowa sai rantsar da kansa ya ce zai nemi shugaban kasa wance ya rantsar da kansa wance ya rantsar da kansa kuma dai kujerar ɗaya ce mutum ɗaya zai hau sauran kuma su zama yan kallo ko ministoci ko wani abu na daban to kana gwamna ka zama minista a Najeriya kuma to gaba ka ci ko baya cikakken ci baya cikakken ci baya kawai dai a rike ne a sa a baka ne ya fi a rataya ko ya dai a baka yan security ko da ba su kai na yawan na gwamna ba kai ma ka hau mota da wata tuta tana kadawa ko da ba ta kai ta gwamna ba to amma matsalar shine ba lalle bane shi shugaban kasa ya sakan maka irin yadda lokacin da kake gwamnan jiha aka sakan maka ka dai tana mutuwa yana da amfani gore da gaske ba karamin amfani gare shi ba ko mutum malami ne ko mutum basarake ne ko mutum dan siyasa ne ko mai mulki tana mutuwa yana da amfani zai gyara maka alkiblarka zai saitin kwakwalwarka a cikin rayuwarka amma duk mutumin da baya tana wannan zai rudu kuma Allah ya ce fala ta gurrannakum alhayatud dunya wala yagurrannakum billahi kada rayuwar duniya ta ruɗe ku kada mai ruɗi ya ruɗe ku mai ruɗi kuma shine shaitan babu salati alal mayyiti wa tashyi'ihi wa huduri dafnihi wa karahati tiba'in nisa'i al janaiza babun da yake magana akan sallah ga mamaci wa tashyi'ihi da raka shi wa huduri dafnihi da halartar binne shi wa karahati tiba'in nisa'il janaiz da karhancin mata su halarci jana'iza wato babin da zai magana magana akan mai ma'ana falalar yin sallah ga mamaci idan ya mutu da falalar raka gawar da kai a bi aje da halarta yayin da za a binne wajen kana nan sannan babin kuma zai magana akan karhancin mata su bi gawa a binne ta da su makaruhi ne zai magana kan wannan wa qad sabaqa fadlu tashyi'i falalar raka gawa ya riga ya gabata a baya mun karanta wannan a baya hadisi na 934 an abi ta radiyallahu anhu qala daga abu huraira Allah shi kare da gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsara da mutun Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa yace man shahidal janazata ko al janazata ko al waɗansu malaman suka ce aljinaza ita ce luga da tafi fasaha in ka ce aljanaza ma kuma ya halatta waɗansu malaman suka ce a'a idan an ce aljanazatu shi mamacin aljinazatu makara da ake sanya mamacin wato bambancin tsakanin fataha da kasra kenan man shahidal janazata hatta yusalla alaiha wanda ya halarci mamaci har aka yi masa sallah ko ya halarci gawa har aka yi mata sallah falahu qira yana da tira wa man shahidaha hatta tudfan wanda ya halarci gawa har aka binne ta falahu qiratani to wannan yana da qirati guda biyu qila sai aka ce wa mal qiratani menene qirati biyu kala sai manzo Allah ya ce mislul jabalain kamar kamar waɗansu gingima gingima gingiman duwatsu ne biyu turi na lada za a baka kowane ɗaya gingime mai kamar katon dutse muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito kaga wannan na nuna falalar yin sallah da falalar karaka gawar har abin ne ta wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal hadisi na 935 anhu shi ma daga Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal yace man ittaba'a janazata muslimin duk wanda ya bi gawar musulmi imanan wahtisaban yana mai imani da Allah yana mai neman lada a wajen Allah ba wai kara ya je yi ba a'a ya je da nufin samun lada a wurin ubangiji wa kana ma'ahu kuma ya kasance tare da mamacin an gane ko hatta yusalla alaiha har aka yi sallah akan gawar wa yufraga min dafniha har aka kammala binne ta fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiratayn zai dawo gida da qirati biyu kullu qiratin mislu uhudin kowane qirati daya girmansa sa kamar girman dutsen uhud wa man salla alaiha wanda wa gawa sallah kadai bai je binnewa ba sun thumma raja'a qabla an tudfan ya dawo gida kafin a binne ta fa innahu yarji'u bi qiratin shi zai dawo da qirati guda daya kaga zuwa ayi sallah qirati daga wajen sallah a je wajen binnewa kuma qirati idan ka hada guda biyan qiratani kuma kowane dai kamar girman dutsen uhud Rawahul al-bukhari imam al-bukhari ne ya ruwaito wa an ummi wa an ummi atiyah radiyallahu anha da talatin da shida. daga umma atiya Allah shi kare da gare ta tace nuhina an ittiba'il janaizi mu mata an hana mu bin gawawwaki don a binne su da mu walam yu'zam alaina sai dai ba a zafafa hanin akan mu ba an hana mu ba a zafafa hani ba to dama hani guda biyu ne hani mai karfi da hani mara karfi hani mai karfi yana nuna mai haramci hani mara karfi yana nuna mai karhanci shine hujjar Imam Nawawi cewa mace ta je wajen binne gawa wannan menene makaruhi ne to amma yaushe yake zama makaruhi din idan lokacin da mace ta je din ta je cikin tufafi na musulunci cikakke ba ta shiga cikin maza ta yi turmutsu da ita da su ba ta tsaya a baya maza suna gaba ita da 'yan uwanta mata da suka fita suna baya ba inda ta haɗu tsakaninta da namiji jiki ya taɓa jiki babu inda ta bayyanar da wani bangare na tsiraici ko wani abin da zai iya jan hankalin ɗa namiji balantana ya sha'awarta ba ta kyallata da wani ba to fa in ta yi hakan ne ta yi karhanci amma in suka je suka cakuɗe tsakanin maza da mata fa ya zama haramun in ta fita babu hijabi ya zama haramun ina fata an fahimta wannan in ta fita da dukkan sharuɗan fita shine mai makaruhi amma kuma in ta rusa ɗaya cikin sharuɗan fita kuma ya zama mai ya zama haramun kenan dan mutum ya fahimci nasin yadda yake nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina wa lam yu'zam alaina muttafaqun alaihi wa ma'nahu lam yushaddad fi nahyi ba tsananta ba cikin hani kama yushaddadu fil muharramat irin yadda aka tsananta cikin dangin abin da yake na haram shine lam yu'zam alaina to a nan gurin sai malamai suka yi maganganu dangane da halaccin mace ta je jana'iza ko ba za ta je ba waɗansu sun lura da zahirin wannan hadisi suka ce idan ta je ba za a ce ta yi haramun ba makaruhi ta yi waɗansu kuma suka ce a kwata-kwata ba za ta je ba aka ce ga wannan hadisin ta ce ai suka ce ai umma atiya abinda ta ce nuhina an hana mu walam yuzam alaina ba a tsananta mana ba bata yi bayanin waye ya hana sun ba ta iya yiwa ita ce eh, wani sahabi ne ya hana su kuma ta iya yiwa ita ce ta fahimci ba tsananta ba amma a cikin hannun akwai tsanantawa amma ita ta fahimci babu tsanantawa sai ta ce wa lamu zama daina haka dai wato musamman manyan malaman mu na Saudiya su ka san game da mace ba sa sassauci ko mu su kara daraja eh, ba sa sassauci da haka fatawoyin su galibi kawai suna cewa haramun ne mace ta ce amma a hakikanin gaskiya tunda dai sahabi ya ce ita umma atiya duk lokacin da sahabi ya ce an umarce mu to kuma umarnin su shine annabi duk lokacin da sahabi ya ce an hana mu to mai hannun fa shine annabi duk lokacin da yace an kausasa mana harshe mai kausasa harshe shine annabi duk lokacin da yace ba a tsananta mana ba wanda bai tsananta din ba wajen hannun fa kuma shine annabi wannan shine zahirin magana da haka dai fitan mata in sun cika sharuɗa gaba ɗaya makaruhi ne in ko ba su cika sharuɗa ba haramun ne wannan wallahu alam shine zance mafi zama tsakiya mafi kusa da nassi na shari'a da sauran ka'idoji na addinin musulunci to sai mu dakata nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma ko tuntuman harshe Allah shi ya fi mana zan iya zan kuma sa hakura wannan na cewa idan wata musifa ta faɗawa mutum kuma a da bai baya da cewa ga abin da za a faɗa irin wanda muka yi yanzu cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha to yaya zai yanzu zai yi ta yin inna lillahi akan waɗancan musibu na baya kamar wato ka kaza'i kenan a ba sai yayi wannan ba yanzu zai hari gaba duk wani abu da ya taso nan gaba sai ya zanto ya lazanci wannan eh, baya iya wata ma mutum ya san komai na addini amma daga lokacin da ka san abu to sai ka fara aiki da shi ba a ce sai ka rama na baya wannan na cewa ya zai yi maganin wasu wasi a zuciyarsa lokacin da yake yin sallah wannan abin da zai taimaka maka wajen magance wasu wasi yayin sallah shine um, ka ɗauki mataki na kare ta shaidan kan duk abin da ya faɗa maka cewa kayi kaza ko baka kaza baka ɗauka kawai kai kaza ne sannan kuma ƙoƙarin kwatanta sallar annabi shi kansa yana taimaka mutum wajen rage wasu wasi ko korarsa domin kaga idan kai kabbara lokacin kabbara kana kammala ta zaka karanta wato du'awul istifta addu'ar bude sallah to kuma kana kammala du'awul istifta zaka yi isti'aza kana kammala isti'aza zaka yi basmala daga nan sai karatun fatiha to kaga isti'azan nan ɗaya ne daga cikin abin da ya tsare ka daga wannan wasuwasi sannan kuma halarto ma'anoni na kalmomin da kake furtawa zuciyarka na halarto wannan ma'anar yayin da bakin ka ke faɗin Allahu akbar a zuci lalle kana kana tuno girman ubangiji cewa shine mafi girma yayin da kake karanta du'aul istiftah kana tuno ma'anonin su ba wai kana furtawan bane ba da baka an gane ko subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairik kana tuno ma'anonin waɗannan kalmomi ko wajjahtu wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan zuwa karshe kana halarta ma'anar ko Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib shi ma dai kana tunanin halarta ma'anar idan ka shiga suratul fatiha ka tana abinda Allah ya faɗa cikin hadisul qudsi cewa ya kasa sallah gida biyu tsakanin da ubangiji idan ba ya ce alhamdulillah rabbil alamin Allah zai ce hamadani abdi in gane ko hamidani abdi idan ya ce ar-rahman ar-rahim zai ce asna alayya abdi idan ya ce malik yawmiddin zai ce majjadani abdi har zuwa ƙarshe kana halarto ma'anonin da ke ciki surar da kake karantawa ko liman ke karantawa kana kokarin kalato ma'anarta wannan na ɗaya daga cikin abin da zai taimaka wajen koran wasu wasi idan ya tsananta a cikin sallah din manzo Allah kai isti'aza ka tofa a gundinka wannan duk zai iya taimakawa wajen kore wato ainihin wasu wasi ya mutum zai gane cewar an masa sammu ko asiri domin shi manzan Allah mala'ika ne ya sanar da shi an yi masa sammu ko asiri to mu yanzu kuma tun da ba wahayi ake mana ba ya mutum zai gane an masa sammu ko asiri idan eh, mutumin da ya samu kansa cikin wani yanayi sabo a jikinsa wanda da ba haka yake ba to zai iya ganewa ba lalle bane sai ya san wani ne ya yi masa amma zai iya za a iya ganin waɗansu alamomi da za a dogara da su a ga mutum yana yin waɗansu abubuwa ba bisa ga zaɓinsa ba a ga mutum da yana tare da mace kuma yakan iya saduwa da ita saduwa ta aure amma kawai lokaci guda kuma ya ga da ya je ɗakin wance baya iya saduwa da ita kuma an bincika a asibiti lafiyarsa sakalo ba maza kuta ya rasa ba to kaga wannan ya zama lalle a me ko wani ko wani kenan ko asiri ko sihiri ko yana da mata guda biyu idan to duk lokacin da ya dankin wance baya iya saduwa da ita amma da ya je dankin wance kuma zai iya saduwa da ita da ya je dakin wance lafiya lauke a cikin da ta ne amma yana shiga dakin wance sai fara hamma sai bacci ba zai farka ba sai an yi asalatu to ai ka san dole ko wani abu aka akwai wanda za ka ga cewa matar akai wa akwai wanda za a yi wa miji akwai wanda duk lokacin da mijinta ya zo dakin ta to nan kuma da jini za ta kwana yana fita ɗakin kuma lafiya ta kalau bayan ya je ɗakin matansa sauran da ya gama abin da ke ya dawo ɗakin ta almuru na yi suna fara jini kaga wannan kowa alama ce ta cewa mai sihiri ne ba jinin al'ada ba ne ba to alamomi ake lura da su sai dai daga ganin alama baya nuna a zargiwa ne ko a zargi wancan kai tsaye sai akwai wata um, alama kwakwara da za ta sa a iya zargin wannan ko wanci ko an ji wani dama wani ya ce ka gani ko zan yi kaza ko zan sa a yi kaza to kaga wannan ya furta da kansa kenan sai dai galibi abin da ya shafi kishiya galibi wa ake yawan zarga kishiya amma ba lalle bane ya zanto ita ce ta iya yawa kun nemi wannan matar kai da wani ka kasa shi ka same ta shi bai samu ba daga can zai je ta sa ita kishiyar ta gidawa ba ta sani ba akwai wanda suke yin haka to kaga shi ma ba zai sa a zargi kishiya ba duk da cewa asabiul ittihami tattajihu ilaiha wato ya tuhuma kai tsaye na saitin ita kishiyar amma ba lalle bane ya zanto ita ce kuma ta iya wata kasa akwai waɗanda suke tun matar gida kishi cikin yan uwanta ko kannanta ko danginta ko iyayenta har su za su yi cewa za su kawo mata taimako tana cewa ita ba ruwanta ta dogara ga Allah ana cewa a sai an kawo miki ke biki san to kaga ba lalle bane zanto ita kishiya ce ta wato dai abin da nake so in ce akwai yiwuwar a gane sihiri sai ba dai ta hanyar alamomi amma ba lalle bane ba dan an gane kuma a iya gane wane ne yayi dan kar tuhumce tuhumce su yawa su haifar da gaba tsakanin yan uwa musulmi sai dai idan an gane to sai a dauki matakai na warwarewa da shari'a ta tanada an gane ko kuma salam bayan mun riga mun ce bai halatta ba kana ina me hmm. eh ba wata riba a ciki tunda da ya riga ya tafi zuwa ga ubangijinsa ba sai ka faɗi munanan ayyukan sawa mai kaza mai kaza sai in za ka yi nemin min babin tahzir wani yaro rudu da irin ayyukan zai koyi da shi sai ka zana waɗannan ayyukan fa ba masu kyau bane ba kaga anan gurin kana neman faɗakar da rayayyen ne ba munanawa mataccen ba wannan wata biyar Allah ta rubuto takarda mai tsawo ta ce daga unguwar badawa abinda take cewa shine suna tare da ita da kishiyar ta auren mijinta auren mijinsu to ita ta yi karatun zamani amma ita kishiyar ta tabbata yi karatun zamani ba to kuma suna cikin wani halin rayuwa wani lokaci da ake samun kunci dangane da gudanar da rayuwar sai ta yanke shawarar cewa mijinta ya bata dama ta yi aikin karantarwa ko a makarantar firamare ko kuma ajin koyar da ilimin manya wato mata kenan dan tana ganin dan abin da za ta samu a wannan din zai taimaka wajen cike gibin da ake da su rayuwa to amma shi ko mijin ya hau kujerar naki ya ce ba zai yi ba bayan kuma da can kafin ta aure ya yadda cewa zai iya barinta ta yi aiki to abin da suke tambaya shin shi aikin macen gaba ɗaya haramun ne ko kuma ya abin yake ina jin na sha faɗar cewa aikin mace akan kalle shi ne ta mahanga daban-daban mahanga ta farko me za ta yi abu ne wanda zai taimaki mata 'yan uwanta aikin nata a wurin da gogayya ta tsakaninta da mata ne ko tsakaninta da maza kaga duk aikin da take tsakaninta da mata zalla ko kuma akwai mata da maza amma mata suka yawa cikin mu'amalarsa dan kaga a fagen karantarwa baya iya ta zanto ita kadai ce malama a makarantar ta iya akwai maza amma kuma akwai lokacin da ya zanto cewa matan suna da yawa ko rabi da rabi ko wani makamancin haka to kaga ya sha bamban da aikin da yake tsantsar na maza ne dama suke yi mace ta je ta shiga na ɗaya kenan na biyu dalilin yin aikin akwai lokacin da zai zanto mace tana aiki don saboda ta ciyar da kanta ko 'ya'yanta ko iyayenta da suka gajiya wanda in ba ta yi aikin ba ba mai ciyar da su ita ba mai ciyar da ita 'ya'yanta ba mai ciyar da su iyayenta ba mai ciyar da su wannan ba za ka iya haramta mata yin aiki ba don ya za ta yi rayu don idan ka haramta mata aiki ce ai za ta yi takuda da maza to kuma ai ta zo ma ta yi zana don ta rayu ko don ta ci ko don ta sha ko don ta ciyar da 'ya'yanta ko ita ba ta yi ba a takaice talauci sa dole ta sa 'ya'yanta talla kuma su tafi su je su yi fasikanci to kaga waɗannan ba karamin illoli bane so ya kamata mu kalla duk lokacin da zamu tattauna akan aikin kiyamaci duk matar da mijinta yana da halin da zai ciyar da ita babu wata larura ta yin aikin ta ba wani ɗa da ke rataye da ita da za ta ciyar da shi ba iyaye da suka gajiya sun tsufa ba mai taimaka musu sai ita babu waɗannan din ita tana da mai ciyar da ita kuma tana da abin da za ta yi a gida to wannan babu wata hujja ta cewa sai ta je aiki amma duk matar da take cikin halin matsuwa a cikin rayuwar da ba mai kula da ita a cikin rayuwa dole fa sai ta ce da kanta ita da ya'yanta da suke wurinta ko iyayenta da suka tsufa wannan ba za ka ce haramun ne ta yi aiki ba larura na iya kai ta je ta yi aiki to mijin ya kasa da ita sai a ta ci abinci ko ta ci malam sa'idu <laughs> a nan gurin kuma ita abin da za ta kalla ta yi nazari na adalci shin mijin menene ya kasa kawo mata larurar rayuwa ne ya kasa kawowa ko nafilar rayuwa dan idan nafilar rayuwa ne baya tilasta kike je ki aiki dan nafilar rayuwa amma larurar rayuwa kan zai tilasta mai mace ta je ta aiki aikin nan kila ta je ta karantar kila ta je ta yi kaza kila kila kuma wani aikata za ta je ta yi a gidan waɗansu waɗansu gidajen ko na makamancin haka ya danganta da rayuwar a hakikanin gaskiya ba ka iya fahimtar fa halin da mutane suke ciki sai ka cakuɗa da su sai ka takudu da su in kana aikin karantarwa kana aikin wa'azi wallahi daga gari gari za a rinka zuwa gidanka kusan kullum ko ka shirya ko baka shirya ba maza mata wani an kore shi daga gidan haya wani katangarsa ta faɗi wani matarsa ta haihu baya da ragon suna wancan mijinta ya riga ya gudu Legas shekara biyu kenan ba a jin labarin sa ga da yaya uku wancan mijinta da tana jin labarin sa a Fatakur ko Abuja yanzu kuma shekara biyu kenan masu gidan haya sun kore su an ba su notice ya kare an sake ba su ya kare wallahi zaka yi ta jin wannan akwai na karerai akwai kuma waɗanda suke da gaske ne akwai su wani kuma a ya je ya auri wance da ba musulma ba ce ta musulunta da ta musulunta ya ce zai aure ta suka rabu da danginta ba ta da kowa a duniya sai Allah sannan shi wannan mijin nata bayan shekara ɗaya shekara biyu ta haihu biyu kuma ya kore ta kuma ba ta da inda za ta je a duniya yanzu a nan garin kawai idan aka ce za a baka adadi na irin waɗannan matan da suke musulunta a aure su ya haihuwa ɗaya a sake su wallahi za ka haɗa wajen mace dubu uku ko sama da haka kuma dangin su duk kafirai ne ko kirista saboda dama wanda ya aure ta kawai yarin tatta yake so ya ribata kuma yana ganin ba ta da gada ya cuce ta ba bai bi mata kadunta wannan fa shine musibar da muke ciki a cikin rayuwa to yanzu wannan sai ka tsaya kuma kana mata fatawar bai halatta da ya yi ba yushi na rantar fatawar ka ba za ta taɓa sauraron ka ba to sai mutum ya kalla abin reality menene abin da yake faruwa menene kuma abin da dan kar mutum ya bada fatawa daga ciki bai fito waje ba a ce ya halatta mutum ya sa lema zai je masallacin zuma kana daga daki kana san AC ka ce bai halatta ga ke fatawar ka ba za tasiri ba ka fito waje ba ka ji zafin da ake ciki sannan ka yi fatawar a sa lema ko ba za a sa lema ba to dole wani lokacin sai ka shiga cikin rayuwar mutane sannan zaka fahimci yadda zaka yi musu fatawa abin da ke rubuta a cikin littafi kuma ka karanta abin da ke faruwa a cikin shafukan yau da gobe wallahi idan kuna jin matsaloli na mata na mata na ƴaƴa na iyaye na gidaje na musibu wallahi sanannan da yawa sun fi karfin yadda mutum zai iya fahimta sai dai kawai abin da ka ji jiya ba ana nan da sassafe na yi tafiya wani abu ya kai na bauchi zan je in dawo na dawo gida iyali na suke faɗa mun wata mace sun yi ta kokarin karanto mun na tuno mijinta kamar mun taɓa yawan makaranta da shi lokacin da muke JTC kamar dai shi nake tsammani ta zo da wata matsala 'ya'yansu bakwai shi ya rasu inda suke zaune dama gidan tsakanin yana da ƙane tsakanin mijinta da ƙaninsa suke zaune mijin ya rasu yau shekara biyu ita tana da ya'ya bakwai na wannan mijin kuma ga kaninsa uwa ɗaya uba ɗaya shi kuma ɗaya gefen gidan shi kuma da matarsa ɗaya da ya'ya biyu ba abin da take iya yi don ta ciyar da kanta ko dai ta je ta yi wanke-wanke a waɗansu gidaje ko kuma ta tura 'ya'yanta 'yan mata balagaggu su je su yi wanke-wanke a can gidan su yi wanke-wanke a can gidan wannan kanin wanda yake matar wansa ce wannan 'ya'yan 'ya'yan wansa ne idan suka yi abinci ko irin a miƙo kwano ɗaya ɗin nan ku ci ku duka ba a yi sawa da ita ma baya yi kawai ya masu so ke tabar gidan irin ya ya sa mata sanshin dan ya takura mata tabar gidan ana cikin haka yadda ta je tana wanke wanke a wani gida shikenan direban gidan kuma yawa yarinya ciki to shi ne ta zo take bayanin yanzu ya za a yi su iyayen gidan wannan direban sun ce su shawarar su ana ganin yarinyar ta haihu shikenan a hada su aure ita da wannan to yanzu wannan fatawar da wannan matsalolin 'ya'ya bakwai fadan Allah ya zaka yi da wannan wallahi wannan ɗaya ne daga cikin ƙananan hotuna na abin da ke faruwa a cikin rayuwar mu ta nan cikin gida zamantakewar mu ba ta da kyau sosai akwai muni da yawa a cikin ta ba za ka san haka ba sai in kai kana da wani abu na addini ko kuma kai a unguwarku kana an san kana dan wani taimako idan abu ya taso to za a kullum ana kofar gidanka za a je wajenka in ko kai malami ne na addini gani ake yanzu nan gurin da na ce muku ku haɗa naira dubu ɗari nan da za ku iya haɗawa ko ba gaskiya ba ne ba ni na san ba za ku iya ba kuma kun san ba za ku iya ba in na ce ku haɗa dubu talatin da Allah kafin kyauta da ido za ku iya haka ake gani da an zo wurin karatu an ga motoci sai a ɗauka cewa masu motocin nan ko dai suna kawo maka kuɗi ko kuma duk wanda zai zakka sai ya nemi shawararka <laughs> ko ba haka bane ni na san ba haka bane kuma kun san ba haka bane ba to amma su sauran mutane da za su hanga daga nesa gani za su yi ai yana gaisawa da wani yana gaisawa da wani wani allaji wani a kwamishina wani ko wani ma'aikaci wani gani ake to waɗannan ba matsala da ka ce ai kaza za a yi sai mutane su taso daga hotoro wani taso daga unguwa uku wani taso daga kaza daga karshen kano ta ko ina sai ya taho a ce da shi ai da ka je masallacin juma'a na daurare masallar ta warware wallahi haka wadansu za su suno su akwai zo daga wani gari ma daga tasha kawai dan acaba zai ce ya san inda zai kai shi kawai sai a acaba dan ko shi zo da shi a kofar gida wani ai masa fashi ya zo same ka wani ai masa kaza ya zo same ka tambayar da kake so kai ce mai eh ni dai na abin da nake cewa wannan idan dai mace ya zama to aikin ta larura miji kawai ya bar ta yi abin da yake nufi larura baya iya ciyar da ita ita da su saboda shi mai karamin karfi ne Allah ya jarrabe shi da rashi sai ta yi a matsayin wucin gadi to wajen yi kuma ita kuma dole ta kiyaye ka'idojin fita kuma inda za ta yi aikin kamar da ta faɗa makarantar firamare ta yara akwai soki a za ta karantar da ilimin mata na mata manya irin wanda ba su yi karatu ba suna yara shi ma wannan akwai sauki duk za ta iya waɗannan ayyuka sannan ta ji tsoron Allah ta sani cewa ta ƙawa ita ce makaminta lokacin da ta fita a gida ko ta je ta dawo saboda duk abin da muke jin tsoron faruwarsa a sakamakon fitar mace yakan faru ga waɗansu matan da ba su da tsoron Allah suna cikin gidajensu to a nan gurin sai mu kaddara larura da gwargwadon girmanta kar mu kuntata kar mu buɗe gaba daya ka'idar shari'a musulunci kenan ana daukan abu gwargwadon yadda yake kar a faɗaɗa shi kuma kar a kuntata shi ya tsukuku da yawa amma wallahi mata da dama suna cikin wahala a cikin gidajen aure wahala ba kankanuwa ba wahala ba kankanuwa ba sai in kana da kanne da yawa suna gidan aure zaka fi fahimtar wannan duk wanda yake da kanne mata guda shida bakwai suna gidajen aure kuma aka yi rashin sa'a wanda suka aure su duk masu karamin karfi ne wani ma ko mai karfin ne ruwa kawai haka yake sanyi haka ya dama ƙwauro ne da shi to sannan za ka fahimci wannan matsalar sosai da sosai a alaikum salam ku yi hakuri tambaya ta karshe da zan rufe da ita a wani dan uwa da ya rubuta min takardar shedan ya mantar da ni ban tashi tana ba sai da tafi nan wurin a darasi guda biyu ko na da ya wuce mun yi magana akan durkuso ya rubuto takarda mai tsawo yana mun raddi kuma yana ganin kuskure ne kuma ya kamata ma in yi maza maza in janye mutane daga kan bata dan na shekar ai kusu wai kuma amma yace shi almajiri na ne ya fahimta ta ƙarya kake kai ba almajiri na bane sojan gona ne kawai sojan gona ne kai ba almajiri na bane ba kawai dan ka gaji durkusu a gidan ku sai ka zo ka samu rushe hadisin annabi sai mun ba al'adar gidan ku kama ka san wannan ba zai yi ba durkusu haramun ne durkusu haramun ne na faɗa na kuma faɗa kuma hujja ta shine wannan hadisin na Anas da kai kake so in yi wa tawili kuma ba zan yi ba kuma inda a ce kayan ladabi cikin tambayoyin ka zan baka hadisi da dama da zaka karuwa ilmance in baka references da zaka duba Mu'az bin Jabal ya je kasar Sham yaga ana faduwa ana durkusa manyan mutane ana durkusawa a ga yadda manyan mutane a ga yadda sarakuna a ga yadda malaman addini a durkusa a fada ga yadda su da ya dawo sai ya zo shi ma ya tattare tufafinsa zai durƙusa ga yadda annabi sai annabi ce dan me za ka yi haka yace na je sham naga ana yawa manya haka sai na ga ba wani babba a duniya da ya fi ka sai manzo Allah ce a law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha min izami haqqihi alaiha da zan umarci wani yawa wani sujada da na umarci mace ta yawa mijinta sujada saboda girman haƙƙin miji a kanta malamai suka ce as-sujud a lugha yana da ma'ana guda biyu as-sujud ka yana da ma'ana guda biyu ma'anan shar'i da ma'anan lughawi ma'anan shar'i da sujada ke da shi shine mutum ya kai goshi kasa ma'anan lughawi imamu shaukani a cikin fatwal qadir al-jami'u bayna fannay diraya wa riwaya min ilmin tafsir yace ko da sadda kai kasa haka ka dan yi haka sunansa sujada wani ya zo wucewa ka yi haka da kai sai ya gama wuce aka daga ce sunansa sujada wannan shi annabi ke nufi a cikin can da ya ce laukuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin don ba zai yi ba ɗauka dawa ta kai goshi kasa ake nufi dan ba matar da za ta girma miji wai ta kai goshin ta kasa abinda ake nufi ko dai sadda kai haka ko kuma durƙusawa kai goyi kasa duk wannan matakai ne na sujada ko kuma mutum ya kai goshi shine matakin karshe na sujada amma kai baka fahimci ilimi ba har ka zo kana kawo wata magana kai baka fahimci ma inda ta sa gaba ba wai ke cewa menene ya gina wani larabcinsa wanda kuma asalinsa magana ce ta Umar dan Khattab da yake cewa arzu ila alhaqi khairu min at-tamadi fil batil amma kai ka gina wani abu daban wanda ba ma shi yake nufi ba ka zo ka faɗi wannan to ya kamata kai ka ji tsoron Allah ka tsaya ka yi ladabi dan ka fahimci ilimi amma ba ka zo ka yi kokarin rubuto takarda da sunan nasiha kuma da sunan kana cin mutunci ba ina tabbatar maka wannan ita ce fahimta ta kuma har yau dinnan a haka nake ina kalubalantar ka kawo hadisi da sahabi ɗaya durkusa ga yadda annabi annabi kuma bai hana shi ba ka kawo durkuso da nufin gaisuwa ina jiran ka kawo amma kawai dan ka gaji a ba ku sai ka zo ka samu kyale hadisin manzon Allah saboda mu kare ku ni ma ba muna da gidan ba a gidan mu durkuso ake har gobe bi inda zan kare gida da in kare ku da in kare gidan wanne fi a gidan mu har gobe bi ana yin durkuso ko da yake na yi mubalaga inda ce har gobe hajji bi amma da jiya da shekaran jiya da an yi kuma na san yau da safe ma an yi gobe da jibi ban sani ba wannan amma sai da nausun ma za ta fada amma ta da nausun da ayi ta tamut subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk